أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a wannan masallaci mai albarka masallacin Allah dan Mas'ud radiyallahu anhu ina muna gaiso islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa sa da yardarsa da rahamarsa ya ba mu ikon sake haduwa har muka haɗu a nan wannan masallaci domin mu ɗora karatu daga inda muka tsaya insha Allah in ba a manta ba karatunmu da ya gabata mun kwana babin da ke magana akan haƙuri da natsuwa da kuma sassabci a cikin al'amurra yau kuma za mu tashin babin da ke magana akan afuwa da kuma kau da kai da ayyukan jahilai babul afwi wal i'radi an jahilin babin da ke magana akan afuwa rangwame da kau da kai daga ayyukan jahilai shine za mu karanta a cikin wannan babi in Allah ya yadda yanayin yawa musulmi babu shakka wannan babi karatu ne da kyau tun ya sani cewa Allah ya halitta cikin mutane masu hali iri daban-daban ina akwai bukatan mutum ya zaɓi hali na haƙuri da kuma yafiya da kuma kau da kai daga jahilan ɗiya kuma daga jahilan mutane wani mutum zai tuwa ya maka wasai ce wallahi na yi daidai dama fi ba da na yi masu kawai zai ɓata maka rewa laya shi ɗinsa ne haka shi bai da hujja bai dalili sai wannan da kaga in ka ba za a kai in ka zama iri ne sai ya zan abin ya lalace wanda a jahili kowawa idan yi magana ba an ba a tanka wai idan daga safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa ya yi magana to kada ka karba masa kada ka tanka masa abinda alheri ga tanka mu wanda awawa shine shiru kawai domin mutane waɗanda suke ba su da wayo idan aka ce abi musu kai maza kuma baka da wayon mutum wanda a jahili ya so kuma magana kai in ka gane manufa ta sai ka kasa biya mai bukatar sai ka kyale shi sai ya zan kunya kai ta isai kunya ta mai yawa ubangiji Allah ya kare mu ga abubuwa guda biyu afuwa da kuma kau da kai afuwa daban kau da kai daban mafi yawan sai an samu afuwa sana a samu kau da kai amma wani lokaci ana iya samun kau da kai ba a samu afuwa ba mutum ya kau da kai ga abin da an kai mai amma nan gaba kusan ya rama ba lokaci bai yi ba a wani shi ko ya yi afuwa kuma ya riga ya kau da kai ba na samun haka ubangiji Allah ya kare ya ce ƙalar lahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce hudil afuwa ya manzan Allah ka riƙi rangwami ka riƙi afuwa da yafewa wa amur bil urfi kuma kai umarni da alheri wa a'rid anil jahilin kuma kauda kai ga mutane jahilai wani sai duka wai jahili sai wanda sai wanda bai da karatu a jahili ba haka bane shi jahilci har da wanda an malami yana aikin jahilci da karatu ne amma sai shi aikin jahilci don yanka ba za a ga bil'amu aikin jahilci na yi duk da karatu na yi addu'o'in da ya yi wa annabi musa alaihi salatu wasalam kaga da dace yi su ba da saboda haka shi aikin jahilci hadda wanda adda ilimi yana yi da saboda haka idan mutum ya yi ma aikin jahilci ana son kawo da kai kai hankuli wasan wannan aya wata rana wani mutum na cikin horar kai su. dan dan uwan eh, ammin sa dan baban sa yazo ya ya same shi sai dan Allah kai min iso wajen shugaban kasa yana son in ganshi ita babu komai wa yawa sayyidina Umar magana da Allah ammi na kanan baban ya son yazo ya gana da kai ya kai khalifa sai ita babu komai ya shigo da shigo da cijon nan ko salama bai yi ba sai ce sayyidina Umar wallahi ka gane ka ba mu hakkin mu ba kuma ba kai mana hukunci da adalci an manzannin da kawai ya faɗa masa yin na'umar kuma cikin fada da yin Umar da ya hasala yana batun ya taso ya kai mai bugu sai shi wanga bawan Allah da yawa kanan baba ne iso sai ce ya amiral muminin Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi ne khubil afuwa, ka riƙi afuwa ka riƙi rangwame wa amru bil urfi kuma kai umarni da abin da shari'a ta sani mana kai umarni da alheri wa a'rid al-jahilin kuma ka kauda kai ga mutane jahilai inna hadha min al-jahilin wannan amina karba wani daga cikin jahilai shi sai ga maka wa magana sanan sai inna Umar ya hankalin shi ya fanta ya huce kuma ya sauka ya kuma ya samu ya zauna da shi wanda cije kama haya ya yi ta haka in kadi ba za ka ga ya yi aikin jahilci mana ya za ka yi mutum cikin hwada ta yi inda aka girmama shi wanda a lokacin babu shugaban musulmi duniya in ba shi ba da gaya mai waɗanda maganganu kuma cikin hwada kaga yan kaddi ba wannan aikin jahilci su da yawa ana samun haka ne wani kiran kaɗai zai ga waya sai ya gaya maka baƙaƙen maganganu sai ya kashe waya ta kuma kana kira ne ka sami ba ka samu dama akwai mutane da ilimin mutum sai shi aikin jahilci to Allah shi matsari da aikin jahilci to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa a'arid anil jahilin ka kawo da kai ga mutane masu aikin jahilci wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fasfahi safahal jamil ya manzan Allah ka kawo da kai kawo da kai ne kyau jama'a idan aka ce kawo da kai abin da kuma kawo da kai shine ka gani ka ki gani ka jiya ka yi kamar baka jiya ba ka jiya ka yi kamar tunu da baka jiya ba abinda an kai ma ka gani abinda an kai ma ka jiya amma sai ka kamar baka jiya ba don mi saboda mai da martani ga abun bai da zo bai da wani amfani saboda jahilai idan suka yi abu to masu ilimi na ka gyara ne kasan an ba da misalin misali mafi kyawo ga jahilai da waɗanda adda ilimi in suna in suna tare wuri guda yace malamai na son ka haye cikin jirgin ruwa suna gidan sama jahilai suna ƙasa yace jahilai da suka nemi ruwa su sha sai sun ka sai sun ka faɗa ma malamai cewa muna son mu hura jirgin da ruwa su shigo mu sha yace in malamai suka kyale su sun ka hura jirgi ruwan za su shigo in sun ka shigo tekuna wanda babba ya aka hula jirgin ruwa sun ka shigo mi zai faru da jahilan da malaman duka halaka za a yi to shi na malaman su ce musu ɗin kakku yi haka nan in kun ka yi don muna halaka Yanzu to shi an misali misalin in akwai malami ga wuri ko akwai dattijo ga wuri mai hankali in ya gaban na za a yi bai kashe wuta ba ya bar ganin ba da iyali na aka yi ba ya bar ganin ba da makwabci na aka yi ba ba da iyali na aka yi ba wallahi in ta dauko daki ba ta bari ne ko shi to shi an misalin ya eh, akwai masu hankali ga wuri ko san ce muku wawai ana magana jahilai wanda ba su da ilimi ba a'a ai akwai wasu mutane Allah ya ba su hankali da basira da sanin ya kamata saboda ka ba su barin jahilai su dinga ɗauko mutane barkatun shi a cikin unguwa wasu cin gari magana a kai ko ba gaskiya ba ubangiji Allah ya kare mu yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yace wal ya'fu wal yafahu, ana umurta su su yafi kuma su kauda kai Allah yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shi mutun ya cije sai bai yahi abinda an kai mai bai kauda kai shin to kai ba ka so Allah ya gafarta maka Allah ko kai ba ka wa Allah lahi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba ku so Allah ya gafarta muku wannan aya aka ce dalil saukar ta sayyidina Abubakar radiyallahu anhu akwai wani daga cikin ɗiyan ƴan uwa ne wanda shi ya ɗauki nauyi ne ya kawo shi gida aji shi ka ba shi abinci shi ya kula da harakoki da komi da komi gidan sayyidina na da aka taho zargin aisha radiyallahu anha ta yi zina da wancan mutum sai sa baki ne ciki sai ce wala tana yi da Allah ya saukar da ayoyi masu wanke Aisha radiyallahu anha sai da aka wanke ta tas ba yi wannan lahim ba Allah ya wanke ta ya saukar da aya sai manzan Allah ya sa duk wanda adda baki a wurin zargin Aisha radiyallahu anha an kama shi a mai bulala duk wanda adda wato baki ga yasa baki ne ga laluran nan an kamo shi a mai bulala shi ma ai mai bulala daga nan sai na kai to daga yau kai kabar min gidana na sallame ka da dai ka shiga cikin zargin iyali na ga alfasha saboda ka tahe ka yi ta neman afuwa don Allah ya yahe ce a kai dai yanzu kai hankali ne ka kama gaban ka to shi na sai Allah ta'ala ya ce wala ya atali ul fadl minkum ma'abuta fara daga cikinku masu wadata kada su yi rantsuwa da Allah wasu da yalwa na arziki kada su yi rantsuwa an yi utu ulil qurba cewa ba su kuma taimaka ma ma'abuta kusanci da su kada su yi rantsuwa su ce ba su yi wal muhajirin wal masakin da kuma miskinai wal muhajirin muhajirai fi sabilillah kada su yi rantsuwa su ce ba su yi wal ya'fu wal yasfahu Allah ya ce ana umurta su yi afuwa kuma su kauda kai manzo Allah ya ta karanta wa aya na Abubakar na ji amma bai gane da shi na akai eh, sai da manzo Allah ya zo kusa da sai na ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku cije gigi ku ce ba ku yahewa shin ku ba ku Allah ya gafarta muku wala sanan na Abubakar ya gane da shi na akai sai ya Rasulullahi wallahi mun yahi mun yahi mun yahi mun yahi sannan wannan bawan Allah sai na uku ya sake dawo da shi gida ne ya ci gaba ɗaukar lalura sai amma yanzu kaga in muna za a ga duk wanda wani wanda ka ɗauko ka sa cikin harka cikin kayan ka cikin dukiyar ka yayi ma ba dai shike da ka koyi shike da ka koyi har abada da yayi ma ba dai bai shiga cikin wani wani al'amari wanda kai ba ka so kawai sai ka ɗaya mutum ya koyi to shine Allah madaukakin sarki yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma kusa Allah ya gafarta muku tabaraka wallahu ghafurur rahim huwa Allahu wasi'un alim to Allah ya gafarta mana wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal af wal afina anin nas da kuma fiyahi ma mutane masu tsage ma mutane kawa fiyahi musu abin da suka yi musu wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani daga cikin ihsani shine akwai yahi ma mutane wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wala man sabara kuma lalle ya tabbata ga duk wanda ya haƙuri wa gafara kuma ya yi yahi ya yi haƙuri kuma ya gafarta abin da an kai ba inna zalika la min azmil umur lalle wannan ya daga cikin manyan manyan al'amura wa'anda Allah yana son yana haƙuri da gafarta abin da aka yi wannan ɗabi'a rayuwa ne mutane da ka gani Hadda annabawa suka zama da su sun samu matsala da mutane su ba gaskiya ba yanzu kai yanka kaske ba ka kuɗi na mutane da ka ɗauka ɗauka aiki duk wata baka ɗabi'a da kasan cikin dabbobi cikin mutane wallahi akwai ta za ka ga mutum na malam kuna lahiya lau shi ko kai bai koyi ba amma sai ya kunta maka da cuce ka yi ta amana haka ɗai wallahi malam haka ɗaya shi ɗanka ka izo shi ya so ya ci ma mutunci ko ba ka sa abin da kayan ba inda ka sami shi mini ma wala bai haɗu. saura ka sai an yi hankuli da mutane jama'a ya ce wal'ayatu fil babi wasu ma'aluma ayo cikin wannan babi suna da yawa kuma an san su amma ɓangaren hadisai mara yana son ya ambata wani wani ɓangare na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana higa kai dadi tsakanin aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce manzon Allah hal ata alayka yawmun kana ashaddu alayka mi yawmi uhud ya rasulullahi wai rayuwarka gabaki daya shin wani yini ya taba zo maka wanda kan wahala ka ji tsanani ka ci bane irin ramin yakin uhudu wanda yakin uhudu ya kai yakin da an halin manzan Allah sallam da kibiya sai sa kare mai haƙori ka dibi kibiya ga baki sai da haƙorin gaba sun ka faɗi jini ya kasa tsayawa sabon manzan Allah sai suka ɗauka ma an kashe annabi ana cewa rasulullah ya rasu ya mutu manzon Allah ya mutu bai haka nan su ya tashi wurin wannan yaki don abin da ya faru manzon Allah ya samu mutum hamsin ya ara saman dutse ce ku tsaya nan ko mun yi rinjaye ka sauko to lokacin da an ka to an ka fara yaki su wa'annan mahalba mutum hamsin, sai su haƙa musulmi sun yi kora tashin waye musulmi suka yi kora arna sun ka gudu yaƙin uhudu su ko suna samun suka ce ai yaƙi ya ƙage ce a'a manzan Allah ce kan mu daga da wurin ko an mu yi nasara ko an mu yi nasara kan mu daga da wurin sai suka ce a abin da yake nihi kan mu daga in yaki bai kare ba to yanzu yaki ya kare an riga arnan sun gudu to su da wasu yan kanyen suka tsaya tan amma saura suka sauko suka biyo yan uwa musulmin suka biyo yan uwansu musulmi domin samun ganimar yaki su kuma yan kanyen na can saman dutse. to lokacin da Khalid bin Walid bin musulunta ba wani kwamandan yaƙi ya jarun za su sun kayo dutse suka iske waɗanda a can sama ‘yan kaɗan na sai an kai artaba da su an haka shi sai an ka sauko an ka sauko sai an ka biyo musulmi da an ka biyo su ku waɗanda an hakura suna can sai suka ji ‘yan uwansu su yi kuwa sai suka tsaya sun ka ja daga su ga waɗannan tun biyo kahirai ne ga waɗansan Sai aka samu musulmi tsaka nan na duk abin da ya faru ya faru sai da an kai makabarta ta uhudu sanadiyar wannan abin yanzu aka wannan makabarta ita wadda an kewaye da waya ana zuwa ziyarta umarnin manzo Allah gudana an ka taka shi wannan makabarta daga ayi wajen mutum 70 aka cikin musulmi 70 nan hada manzo Allah sai da jima jiki saboda an an kare mai hakuri na gaba guda biyu da yake shi rasulullahi ne ko ko sun yi suna dawowa domin annabawa ba su mutuwa da wani kasu ga jikinsu complete na suka mutuwa suka sake hituwa wa to shi da take cewa ya rasulullahi wai ko akwai wani yinin da ka ji wahala irin irin yinin yakin hudu to shi na annabi ya ce mata ƙala sai ya ce laƙar laƙitu min haƙiƙa na haɗu da matsala da cutarwa ga mutanen kike aisha mutanen ɗaifa wa kana shaddu ma laqitu minhum mana aka aqaba ya kasance mafi yawancin abin na haɗu shi mafi tsani shine ranar aqaba ne lokacin da ya ce wurin ɗaifa wurin wa'azi yace in aratu nafsi ala ala abni abdi ya lila na bidiyo da kaina na gabatar da kaina Gashi ibnu ibn abdi ya lila ibn abdi kulali cikin mutanen daifa na ce ni rasulullahi ne Allah ya aiko ni na to mutanen daifa ƴan uwa na kuke muku wa'azi in faɗa muku Allah ya aiko ni dan sako falam jibni ila ma aradtu sai zan bai karɓa ni zuwa ga abin da nayi abin da ni niyya na zo wa'azi ku musulunta sai zan musu karɓa ba su mutanen Ya ce fan ta nijiyo ina cikin damuwa ya ce wa ana mahamumun ala waje ina cike damuwa na ce wani ƴan uwana ‘yan musu wa'azi ba su ba. ka ce falam Asafik illa wa ana bi sa'alibi yace kawai ko da aka dinga jiwa ta duwa suka dinga yi mun aka yi garo imin duron duwatsu yace wallahi sai sai da dauke wuta yace ban halko ba sai na samu kaina da wani da aka ce makarnin alibi sai da kai a ɗaya wurin yace farafa a tura a cikin ɗauka kai na sama fa'iza ana bi sahabatun sai ga wani girgije kada azallatni ta yi mai inuwa ni ga inuwa ya girgiji ya mai inuwa fa nazartu sai ni kalla fa idza fiha jibril alayhi salam alayhi alayhi salatu wassalam sai ga cikin wannan girgiji ga malaika jibril alayhi salatu wassalam fa nada ni sai kira ni fa qala sai ce inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka haqiqa allah ya ji zancen mutananka gare ka wa ma raddu alayka da abin suka mai suwa maka na cutarwa raddin da suke maka Allah ya gani wa qad ba'atha Allahu ilayka malakal jibal Allah ya aika maka da mala'ikan duwa lita'amurahu bima shi'ta fihim don ka bashi umarni ga abin da ka so awa mutanen wannan gare yace yana cikin wannan halin fanada ni malakul jibal sai ga mala'ikan duwatsu mala'ikan duwa ya kira ni fa sallama alayya min sallama sun qala sai ya Muhammad ya kai Muhammad inna Allah ta sami a ƙaular ƙaumika laka haƙiƙa Allah ya ji maganar mutanenka da suka waɗa maka yace wa ana malakul jibal kuma ni ni ne mala'ikan duwatsu wa qad ni rabbi haƙiƙa ubangiji na ya aiko ni ilaika zuwa gare ka lita amurin don ka bani umarni bi amurka da umarninka duk abin da ka so ai musu ai musu fama shi ita in shi ita mana duk abin da kake so wato in kana so duk abin yace in shi ita in kana so a tabaqatu alaihim al-akhbashayn in ruguzo musu da manya-manyan duwatsu guda biyu wanda ya raba garin su duka gabaki ɗaya duk wanda ajarin na a ƙari da shi in ka bani wannan umarni an gama an النبي sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce bal a'a bari arju ina fata an yi kuriji Allahu min asulabihi Allah ya fitar a cikin zariyarsu Allah ya fitar a cikin tsakansu. manyan abudun lahawa da wanzu zai bauta ma Allah shi kadai la yushriku bihi shay'a bai bai shirka da Allah da komi ba shi manu hata ba da ka yanzu in nitti a zo musu duwatsu a kashe su kenan ba a kuma samun kowa cikin su ni ku abinda an fata ta ni dai ina son Allah maɗaukakin sarki ya sa su gane nan gaba ko su ba su yi ba cikin 'ya'yansu da jikokinsu a samu wani zai bauta ma Allah shi kaɗai bai shirka da shi da komi jama'a ina fatan mun gane wannan magana hadisin yana da ruwayoyi wasu ruwaya sai da ya ce yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la alamun. Allah ka shigar da mutane na ba su gane cewa ni manzon Allah nake ba a cikin tafsirin Kafir ya ce wagga addu'a da manzon Allah ya mutu Allah ya shigar da su manzo Allah ya kama hanya bai koma gida ba sai da an ka samu wani cikin garin na wani matashi ya sheko da gudu ya cimma manzo Allah sau kuma can bisa hanya ya ce ya musulunta ya musulun cikin matasa har manzo Allah ya bashi albaqiyatus salihat ya bai subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar kuma ya karanta da shi iza zuzzilatil ardu zilzalaha annabi ya karanta da shi wannan mutum ka sun ka hanya kuma gida an harfa ku. kaga tsantsan wannan hadisi abin da yake gudu shine manzo Allah ya yahi abin da an kai amma yanzu in kai na an ka ce ka ce ga gari an yi ma irin wanga abin da an kawo manzo Allah sallallahu aka sa wawaye mutane suka dinga jiwa ka suka ba ha kashi kawai karan sai ga sojoji sun ce mun haka sama mutanen jagadi wani cewa ɗaya kai wala a ta kashe su gaba ɗaya haka mutum zai cewa amma haka shi Lahi ne manuwa ta yi ya samu magoya baya da yawa har a kiyama to shi na yawa musulmi tun daga duniya har lahira yanzu yin Allah ya sa ɗan uwanka wuta ni haƙa da shi kai wala ba haƙa da komi ba kina kana ganin shi to wallahi ni dai wanga da wanda ci amana ta har lahira ban yake ba kabari yana ci da wuta wallahi ban yake ba wani kuma sai ka ji yayi kai ni sai ce wallahi in abun nan nauɗe ka hana mai shiga aljanna wallahi sai kai kan shiga aljanna haka in ka ji a wasu dubu sarailayi na na ta mutum bai nasiha kenan shi ku babu abin da ya kaso ka yi afuwa ka yahi ba dai an yi mata wuce ba to ka bar mu Allah ba dai jahili ya sai mutuncin ka ba a sautar mu Allah jama'a ina fatan mun gane magana akwai wasu abubuwa masu cin rai masu zahi wannan za a wa mutum kama a wa mutum shege akwai da aiki wani ya shiga ya ta zai sa a rawa mutum da kujera kai kaga irin wanka, mutum in ba ya kai rayuwa nesa ba ya kai ya sa Allah gaba to ya kama miyagun addu'i ga wannan mutum ke na har ƙarshen rayuwa ne kamar ɓara to yi ma sata in bayani ba sata gada yi ma za ka dinga yin bakaƙen addu'o'i tseren da kabbar duniya wani ma zai ce ta wannan abin in shi ɗe ka hana mai shiga zana Allah kada ka ba shi aljanna da aka so ga mutum shi ne ka yi afuwa saboda saboda mi kai ma kai ma akwai wasu abubuwan da kaka sun Allah shi yahe ma a kansu abuna wanda ba a bude mutum a ga sirrin da ake kai ma akwai wasu abubuwa tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane kai ma kana so Allah shi yahe maka yawa ina fatan mun gane magana saboda ka ana son yahewa in mutum ya samu dama sai ce ya yahe ko ba gaskiya ba ina jin wani soja yana bayanin azabtawar da an kame gidan yari ya ce amma shi a ƙarshe duk wanda ya azabtar shi ce ya yahe wanda irin bayan da yake sai ka ji ranka ya sai ka yi kuka bisa ga abin da an kai ya ce leda aka narkewa ana ɗiga mai ga jiki ce sannan bayan haka nan da yini ko guda na aka bayan na ruwa yana sha kohi guda sannan ana yi kwana biyu ba a bayan abinci ba sannan inda yake cikin duhu ya kowar ne bai gani sannan sai an bari ya fara bisa ba ya garin kwaki ya ce in yi su jini kai kowa sai da shekara biyar cikin wannan yanayi yana ta bayanai yana ta bayanai amma ya ce a ƙarshe duk waɗanda sun fi wani abin su ya yi musu ko ba haka na ce ba <laughs> wani ce kai wallahi shi dai shi wallahi shi ne zai iya da wallahi kai mutum ya nemi kashe ka ka samu dama ka fito ka ce kaya hebai to saboda ka dama shi yahewa ga abinda an kawo mutum sai ya ikon ramawa ki hada ma baka samu ikon ramawa ka ta kaya abin da an kai ba to yau jama'a in baka yahi ba to mina na haka ne baka yahi. ba eh to in Allah ya san ma miya zaka samu amma in kai yahi Allah zai baka lada yahi kiwa larza za a baka ta yahi wanda kai sai ta hawa za a kwato ma ga hannuwanta kuma ina ba ta mun gane magana kenan shi babin yahi wahina nan in ce ka yahi kuma yayan akwai wasu kalamai da mutane yi wa'annan ni har yanzu ban gamsu da su ba waya ce in mutum ya rasu ana bi ne bashi mai bi ne bashi ya toye ce ya yahi tsakanin da wani akwai bashi amma na yahi mai wasu ka toye bai yahu ba dole sai mutum ya ɗauko wannan abun ya kawo ya kawo magada abunsu in sun ci sun yahe mutum shi ke sun yahi mai sai an ɗauko an bashi afuwar shi wanda ka biyan abin sai an ɗauka an bashi sai magada sun ce sun buɗe abin nan sun bashi to daga bayan ya sake mai su abin nan alama ya ya hake jama'a ina fatan gane magana wajen magana kwarai ta shi mai abu in yi siya ya hiyaya kuma tun daga duniya har lahira abin nan yaya ka yada wanka babu wanda ya mace ka ce ka yahi sannan in baka ce ka yahi ba wanda ya sai ya sa ka yahi in ba in ba ka shiga dama ka ce ka yahi jama'a ina fatan mun gane magana kenan ana cewa an yahi saboda mi saboda ka samu ladar yahewa gaban Allah ra tashin fiya wal ya'fu wal yasfu saboda ka yan uwa musulmi wannan hadisin da kuka gani ya karantar da mu cewa Allah ya gwada mu annabi gata mala'ika zuri ya taho kuka yi ajiwa kuma ga mala'ikan duwatsu shi ma ya taho duk dai a sanya manzo Allah ga abin da ya faru kadiba ga su ma yayi wa aka dauko shi ya ce wallahi tun da aka fara jiwa ta bisa inda yake ba ana mai kare jiwa sai da takarwa ta cika jini da aka kwaso shi gashi na ya ce bai samu kai ne ba sai abin da ƙarnar sa'alibi ko da ya raini rai ne ya dawo sai ga inda yake ɗaga kai sai ga siga girgije sai ga mala'ika jibril sai Allah ya aiko shi a gaya maka ya ga abin da an kai maka kuma ya ji abin da an kai maka martani saboda haka ga mala'ikan duwa nan ta he duk abin da haka so a mutanen daga na ai musu amma sa kalamin manzon Allah sun ba cikin jini fa ko warkewa bai buha dan ko gida bai tefa sun bi ta hanya ce ya yahe musu jama'a yana fata mun gane magana sai kiɗe ka da ka kai jina-jina ka ce ka yahe mai tun ba a ce ko ina wata ta yi kaɗai a wanda bai wannan ƙarin halin alaikun salam Mm. magadan hmm.

shi wanda aka bi bayan sai toye rahoto ya ce to wallahi babanku yana bina bashi babban waye ce to da cijo ta yakka mun yahe maka to bai da wannan hurumi gaskiya abin da ya kamata ya yi adalci ya tsaya ya kira sauran magada duk annene ya kira su da uwaye ne masu gado ya kira su duk mai haƙƙi ya kira shi to mun san wani abokin mu na ya to ya yi cewa cewa mahaifinmu na bin shi bashi me kuka gani amma ni ra'ayi na gaskiya a yahi mai abin da to na mun ga gaskiya bai da hali ne daga nan duk wanda annan zai ce wallahi mun yahi mu kan shikenan ta an wuce wurin jama'a ko ba haka ba amma shi ɗaya ci albasa ce ya yahi mai ta ya taɓe zai tara sai muku musu magana kaga bai dace ba kamata ya sai ya tara su ne magana sannan in ya riga ya yi ya tara sun ka ce ba su yadda ba to shi cikin nashi haƙƙi za a ɗiba abin da ya ce yahe shi ya yahe su ba su yahe ba jama'a ina fatan mun gane magana shi ya yahe su ba su yahe ba shek Zabra ya ba ya bada misalin wani an taho rabon gado duk namiji zai samu miliyan 200 miliyan 400 mata sa miliyan 200 cikin dukiyar kuma an fara tarawa na an kawai sai ga abokin hulɗar mahaifinsu ya su tsakani da Allah shina bin mahaifinsu miliyan 26 babu takarda babu shaidu tsakanina da shi na Allah da ya sani gaban kotu aji ya yi wanga bayani duk waɗanda anan cikin ɗiyan da mazan da matan kowa ta shi gaskiya bai san da wannan ba kuma su ba su ba su amince a yaga sai ɗaya daga cikin yaran to shi ya yarda miliyan 26 ɗaya cikin nashi sun ga to kai kai za ɗaya biyar cikin naka mun ba mu ciki ya ce ya yarda a ke na abinda an naka yan ɗaya cikin miliyan 40 yan ɗaya biyar 26 ko kowa ya samu miliyan 20-20 mata su miliyan 20-20 maza miliyan 40-40 ba 200 na ba miliyan kamar yadda aka yi bayani miliyan 40 maza Eh, mata miliyan ashirin ashirin dama haka na lizzafi da ofe lokacin da yaro ya kara bayani kowa shi kenan aka ce akwai wata magana babu sai wani ya taya daga nan kotu wani shi ma abin da ya kawo shi daban wurin wannan tawaran ƙarat ya tafi shi wannan yaron ya gwada ɗan halatta saboda ka shi alƙalin na mashi da ya ba shi miliyan ɗari shi wannan yaro shi ya ba yaro na miliyan 100 kuma alƙalai zama shaida daga nan zuwa ajima ko da ya mutu alƙalai zama shaida cewa cikin dukiya ce a ba wannan yaro miliyan 100 ba ku ji zaura yana wannan magana ba kwanan ba eh abin da ya faru ke ne abuna wanda ya faru ba wai tatsumiya ta ba ko kuma labari na wanda yake abu to yaron ya yi halatti na gan cewa bashin da aka bin mahaifi ne miliyan 26 yana iya hana mai shiga aljanna ga tashin kiyama ba ma shiga aljanna ba yana hana ma uban zama lahiyar tun gabari saboda manzan Allah ya faɗi idan abin mutum bashi za a tattanke shi a ɗaɗaure shi wallahi ina ka san halin da mutum ka shiga cikin kabarin sanadiyar bashi ko na nawa na wallahi mutum bai kotun bashi sai ta ɓaci saboda haka yaro ya ce shi wallahi inda mahaifini na ya yadda a ɗaya miliyan ashirin da shida a biya wannan mutum shi kuwa ba ya saura abin da ya rai daga abin da Allah ne ce wanga na ɗan halatta saboda ka shi ya ba ya kyauta miliyan ɗari wallahi hmm. eh eh na eh hmm. <laughs> to dama akwai abin da ya hankawa mutum yadda bai yahi wa tun warko sai daga baya ga abin yahi karhi ne sai ya yahi kula da ya kamata ya samu bai samunta dama annabi ya ce a sabru inda sadamatul ula kuma shi wannan wajen mutuwa na da kuma sabar urudul hadisi wata mata ta tana kuka wajen kabarin danta da ya rasu annabi ya biyo ki haba boye Allah ki hankuri tsoron Allah ki hankuri ta ce har tara ka da ni abin da ya same ka bai same ya same bai same ka ba bar san manzo Allah na sai sai sai sai da ya daga aka ce mata ake ke banna wallahi manzo Allah ke ta ce wai bana ko ya tini ta kama ya ta manzo Allah gida ko me ko me gari bata iske wata shi gida inda annabi ya rasulullahi don Allah wallahi ban gane na. Allah kai han a dama shi hankuri lokacin duka na harko saukan musiba da zahi zahin ta sai hankuri lokacin aka hankuri ba sai mutum ya yi kuka ne ya gama ba Duka ga wannan ke shi ku abin da shi haƙƙi na abin da aka taɓa ka kana da iko na ramawa ku kana da iko a biya ka sai ka ci kaya ne to shi na aka ci ko ba gaskiya ba eh in ka ce kaya ne a raba asara kaga ka raba biyu ke ladar ka rabi ya kamata a baka a imana to kana bin dubu goma ka tsokai to na ka fara dubu biyar kaga rabi za ka samu inda ka yahe duka da shi ke eh. na hmm. eh. <laughs> in mutu ya ci yawon mutum ga Allah bai yahe ba in hmm. mutum bai yahe ba kana da ikon karama ka kowa ne ka san dai wallahi a bigi nahi nahi kari na bige ka sannan ka sani ko duk inda mun ka tayi wurin alƙali ina da ƙarhi ina da mutanen da wallahi sai an yi mahaki na gare ka amma na barka ga Allah <laughs> eh me ya ba eh a hakkin mutum ainihin mutum dai laihi don ya ji haki ne Shi wanga wasu daraja ka mutum ka sanya ya samu na yahewar wannan amma in mutum ya bi hakkin yana raya yana da yana dama ya bi abu ne a bashi har gaban Allah gobe kiyama abin mutum abin Allah zai bi min hakki ne a bashi kaya to amma in mutum ya yahe kuma kuma ya samu lada <laughs> kuma gaskiya na'am eh na'am eh eh bai iyawa gaskiya eh Eh. to in yanzu wanda kaka bi haƙi ya yi ƙarhinka Mm. Eh. Mm. Eh. ikon Allah shari'o'i daga sun iri da wannan ba da saboda haka Allah da ya samu dace a mafi yawanci idan mutum ya ga mutum ya yi ƙarfi ne ko ya ce ya bibe ya samu kaga kuma ce in ya ce shari'a kila shi wannan ya yi shi ƙarfi ya yi shi ido ga harkar shari'a to in ya bar ma Allah to kaga Allah bi mai zai kuma biya ne za a yi wallahi Allah bai zalunci amma idan mutum ya ce kuma ya yahi da wanda ya ƙarhinka da wanda ka ya ƙarhinka ce ka yahi kuma ya yawa ubangiji Allah shi yahi mana baki daya wannan wani babi ne wanda yake ga hili yake duk wani kowa ya riga ya sani Allah ka gafarta mu yace wa anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ma daraba rasulullah qattu shay'a shay'an qattu bi yadi sai manzon Allah bai taɓa duka bai taɓa bugu da hannu ne ba dai yace wala mar'atan wala khadiman manzon Allah bai taɓa bugun mace ba yace ko hadimi ne mai hidima bai taɓa bugu ba yace illa an yi yujahida fi su sabilillah sai manzon Allah ya ya yace wurin yaki wannan kawai wannan kai an ka ce wurin yaƙi daɗa shi ke wa ma nila minhu shay'un qattu fa yantaqim manzon Allah ba taɓa mai wani abu ba ya rama inda shi an kawa fa yantaqim min sabi ya yi ramuwa ga wanda ya masa yace illa ayyun ta haka shay'un min hurmatillah sai an keta wata hurmata Allah wannan kan wallahi manzon Allah fa yantaqim lillahi ta'ala zai ramuwa saboda Allah rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi haka idan ka dubi wannan hadisin manzon Allah ya gwada shi babba ne bai taɓa bugun mace ba ko mata ce ko iya ne mata ko maza ko mai mai hidima manzon Allah bai taɓa bugu ba amma za ka ɗaya ga mutum ya samu bulala ya ɗibga mata ce kashi malam wallahi malam sai abin ya ba ka tsoro mun taɓa da daddare wata rana shi yurin karfe goma sha zuwa sha biyu makwabci ya kira ni ga waya ya ce da Allah malam da Allah ka taimaka ka hito ce mi lahiya ya ce da Allah ne ka hito ban sa abin da ka faruwa ba na ɗauki taguwa ta nasa ni hito ko da tana iske makwabci ne na ya dinga ɗibga mata ce kashi wallahi ma sai ta shiko da gudu ko tuwahi ba ta da ta faɗa gidan makwabci ne shi gidan wanga da ya kira ni ya ce wala sai bita daga shi sai kun tuwon wanda ya shige gidan makwabci ne inda iyali wallahi ya ce shi Allah da ya gyara da ya dauka Ya ce don wallahi wani namiji bai taba shiga gidan irin haka ba shi in matakka ta sheko don Allah baka ya ta yi to wallahi malam ko da an ka bude ban yarinyar nan na rantsi da Allah duk wanda ya kalle ta wallahi malam sai ne ya baci ƙarshen kes dai mu an ce mana ba a tambayin mutum don me ya bigi mata kai manzon Allah ya ce ba a tambayin mutum don me ka bige ta wata rana mun yi karatu da mata na karanta musu hadisin ga sun ka ce eh malam yanzu mutum ya ɗibga ma yarinya kashi a ce ba a tabbai don ya jige sun sa'i eh, ba ma sati ta ba maza Allah ya ce haka kaga su manyan mutane ba su rubun mata irin haka amma wallahi wani kashin dubon wasa dai Allah ɗaya sai iyaka akwai wadda wallahi sai dai kare wata hannu hannu ya kare wurin bugu a ta aibar bugun mi za ka yi mata karan kana ganin bugun na magance maha abin ganta ko musulunci da ya ce abu ga halai na kafa yadda an ka ce abu ga halar. kuma yaya bugun yake da saboda ka manzan Allah kuma hali ne bai taɓa bugun mace ba Kuma bai taɓa bugun mai hidima ba sai in ci iya ta wurin yaƙi wannan iya ta wurin yaƙi babu wanda ya kai zaguntaka wallahi dan shi daga cikin zagantaka ta in kowa ya gudu bai gudu ƙa'idar da Allah ya samu manzannin Allah in sun ka ce wurin fagen daga in kowa ya watsi in kahiri ya kai miliyan wallahi haram na su juya baya sai yaƙi ya ƙari saboda ka ake nan zaruntaka nan ta ƙari ga annabawa da manzanni saboda ka manzan Allah bai taɓa gudu wurin yaƙi ba amma in ya dawo gida kuma waɗanda annan bai taɓa bugun kowa ba daga sai kaga manzan Allah ƙare mutum 40 gare to kwatantayen mutum da adar ƙarfin mutum arba'in ya bigi mace bai halaka ta ba saboda Allah kai kai da adar ƙarfin mutum guda an ka baka ka ɗibga mata kashi idan ga to shi ya buga ba kaga akwai matsar kuma annabi musa ya ce rabon hada so bil qasas rabon hada na ya yi sai ji rashin gaskiya kulli guda yawa mutum nan sai hade mutu jama'a ina fata mun kaga dai ana so a karanta da manzon Allah su sama daga cikin dabi'u ne akwai yahewa no dai bai taɓa bugun kowa ba in ko ha ko mai ne bai bu bai bugawa sallallahu alaihi wasallam yace wa an Anas radhiyallahu anhu kuntu amshi ma'a rasuluma wa alaihi yace wa alaihi burdatun najra najrani ghalizun alhashiya yace na kasance ina tahiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai wani bargo wanda ga daga Najran an ka saka shi sanan sharaba ta hashiya ce sharaba nan gehe ne tun bakin da an ka wari gar ya da kauri kware da gaske yace fa adrakahu arabiyun kawai sai ga wani bakauye ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajazabahu fajazabahu biridai ridai jazbatan shayya sai ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da abin da wannan abin gabar gona shi ya ja mai tsanani ya ja manzan Allah sallama ya ci kula manzan Allah sallam. ya ce fa nazartu ila safhata unuqihi cikin nabi sai ce sai bibi gehen wuyan manzan Allah sallama yace wa qad asarat biha hashiyatu hashiyatu ridai ce hayya mai kwanto wato wannan gehen tun bakin wannan bargon ayyawa manzon Allah nan kwanto ga wuya ne saboda tsananin jan da an kawo manzon Allah ta sami sun makara sana wannan bakawai ya Muhammad murli min malin lazi inda ka ka yi umarni a bayan duki Allah wadda a wurin ka ce ka aji ka ce abin nan rabu mana ya ce falsafata ilaihi Allah sai ya waiwaye shi fa zai ka sai annabi ya yi dariya ya ga aikin jahilan mutane sun ma'amar lahu bi a ba'in manzan Allah ya ce a ba shi kyautuka ka dibi wannan hadisin babu abin huwa sai su da Allah jama'a wanda adda wani abu ya kawo ba mutunan ka san bisa bisalauci baka zuciya ya kasa annabi ya ce ai mai kyauta kaga inda akwai sadaka zakka akwai ta ciki za a dauko a shi sai ce manzan Allah sai mai kyauta domin kalmar aba tana nihin kyauta wanga ya kawo kaza wanga ya kawo an kame tarbatti an ka bashi kuma wannan hadisin bukhari ne suka rawaito shi daga wannan hadisin ya gwada hankurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana jagora kaga wani mutum ya sheko da gudu ya ci zarhin ka sai kai hankuri don ku ba hankuri kai adda gaskiyarka amma kuma sai gane wannan mutum saboda an ce ba kauye yanzu inda dan birni na yawan ga kaga ba a kyale shi ko amma da ce ba kauye na haka sai an ka dage mai kafa kaga kauyawa suna da wani hurmin za a dage musu kawa jama'a kayan da Allah kuma wannan hadisi ya gwada tsananin hankurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa annabi mas'ud radiyallahu anhu qala Ya ce ka an anzuru ila kuma ya haki nabiyyan min al-anbiya dan ya ce kamar ina kallon manzo Allah yana ba bada hikaya ina bada labarin wani annabi daga cikin annabawa salawatun lahi wa sallamu alaihi yace darabahu qaumuhu fa adamahu mutane sun duke shi sun kiɗa mai kashi sun zuba mara jini wannan ba annabi wa huwa musahu dama an waje yana shafa jini ga fuskar wa yaqulu kuma wannan annabin yana cewa Allahumma hadi qaumi Allahumma gafir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah gafarta mutane na ba su da masaniya ba san cewa ni manzon Allah bane Allah gafarta musu gashi na shaho jini ga fuska ta yana yana wannan addu'a to shi ne wasu malamai suka ce ai shi annabin kai ne shi na abin ya faru gare wasu suka ce a a tun da ya ba da labari ba shi na ba wani ba annabi na an kawo haka nan ba shi na an kawo haka nan to amma ya koshi a yi mai haka ne yayi hankuri ko in ya gwada annabawa ana yi musu hankuri kai ma kai koyi da su ko ba gaskiya ba daga ce wallahi tun da mutum ya jehe ka kanka ya fashe wallahi jika ramu wancan ya rantsi da Allah su ya ramu eh kasan malamai suna da zan nan hadisin cewa ka anni anzuru ila ila ila rasulma ya haki nabiyan annabi na bada hikayar wani annabi daga cikin annabawa da shi wannan annabin mutane sun bige shi sun hisa mai jini har yana shafa jini ga hukka sai na shafa ne musu addu'a Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun kaga shi da shi ka bada labari kaman ba shi da bake wa in kana shi ma ai mai irin haka nan yayi hankuri kenan ba shi ɗaya na ba hada tsawon mutane a yi musu haka an ce akwai wani mutum yana cikin tafiya da mota sai wani mutum ya yi mai wani abu ga mota ta yi ko ya fashe mai danja ko na mai kama da haka ya yi tsaye ce wallahi sai an biya shi cewa na kawa Allah da girman Allah ban da kudin biyan abin da ya ce wallahi sai an biya shi duk wanda ya sai ba kudin cewa labe wallahi bai a'a aka yi ta bashi hakuri haƙuri wallahi ma na ya siya shi mai ba da hankulin ga can sai shi mutunan ga ya ga wani logo na wani tim na ƙwallon turawa ga rai sai ce kash ashe kai malawa ne dan cin kaza kake wallahi wallahi cin kaza ne sai ai matsala da cin mu gudana sadaka wallahi na yahi ta <laughs> ya kadai yace wallahi logo ne ce mutumin na yayi ne wallahi sai an gashi kayar da ai ba shi hakuri bai ba wasan mun nan Manchester na ko na real na ko na barcelona ba sani ba amma da ɗaya daga cikin waɗannan logo ya gani gare ya ce wala sai ta ya mai ta yafi ɗaya wallahi eh eh logo ya ce bai <laughs> amma tun farko an ce shiwa Allah ya ce wallahi bai eh ya ce bai shi malam Jamilu shugaban agadi shi yake da cikakken dangaba gaba gare su an kai ya ta gama shi da Allah bai ba

Eh, eh, ke a ce masu a ce masu abuwa irin ƙwarin eh. ƙwarin ƙwarai ƙwarai eh, lalle ya garan salam eh hadisi guda ya rage biyar yawa ka ga hadisi to bari mu iso hadisi guda yace wa ana bi hurata radiyallahu anhu anna rasulullah qala manzo Allah yace laysa shadid bi sur'ati ba shine mai karfi ba wanda ke yawan kada mutane ba shine mai karfi wanda da an taka kai zai baka iya kasai manzo yace ba shine mai karfi ba yace innama shadidu abin sani kawai mai karfi allazi yamliku nafsahu wanda ke mallakar rayuwa ta inda gharab inda in yi hushi yana ya control ɗin rayuwa ta shi an mai ƙarfi wanda ya an kaɓa ta mai yana ya control ɗin rayuwa ta shi an mai ƙarfi amma akwai wasu waɗanda in sun hasala za su yi losing control ko uba ya to wala da yi cewa ɗaya eh, zai wani ka ta yi kaɗai to wannan ba mai ƙarfi ba ne manzan Allah ya ce wannan ragona saboda ita rayuwa da kan gani zuciya da kan gani wallahi ko trailer ba ta kayanta ba kasan ko cirela wallahi ba ta ƙahin zuciya ba Ɗauka ta kan amma wallahi bakin ƙahinta ya ɓaci dai isa ka samu sun duk abin da ya kashi ina za a ga mutum yaron gumi mutuwa saboda zuciya zuciyar ta ai ita Allah ka magana da ita to shi na manzan Allah ka cewa ba shi ne mai ƙari ba wanda da an tuwa an ko kowa tsoka ɗaya zai bige ko an taka dambe bigewa zai yi manzan Allah ce ba shi mai ƙari wanda ka mallakar zuciya ta yi wuce shi ya mai ƙarfi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam